Hausa na Mare Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa al'ummar musulmi na mashabar shi'a a kasashe daban-daban na bikin karrama ranar ashura a yau goma ga watan Muharram yayin da a jamhuriyar Nijar 'yan shi'a suka gudanar da nasu bikin dazu da safe a birnin mai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam Hussein. Ranar da aka kashe Imam Hussein suka maida ta ranar cika ciki a yi tuwo a ci a ƙoshi a yi murna a yi farin ciki alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka a kanta manzo Allah ya yi kuka a kanta sannan za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu fasinjoji uku suka rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya juma'an nan a Lagos. Unfortunately, the first state fire service and others got before we got Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. ma'aikatun lafiya fadin amurka na kira ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta cdc da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta amurka ta roƙon cewa cibiyar ta cdc ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi ma'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba kungiyoyin na kiran da cibiyar ta maido da tsarin nan na gwada irin waɗannan mutanen ko da ko ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba a halin da ake ciki kuma ƙasar indiya ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan biyu da rabi. Gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a faɗin ƙasar daga ranar ɗaya ga watan gobe. bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu ta kuma nuna goyon bayanta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum shugaban kasar belarus alexander lukashenko jiya juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen turai ke amfani da su a fadin kasar ta belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara lukashenko ya ce zai hana kasashen turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar rasha sannan zai karkatar da kayan sayarwa na belarus waɗanda a halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lithuania wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar umarnin kasancewa a shirye kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar da ta fito daga turai. da yawan bankaɗo harkokin muggan kwayoyi da kuma yadda farashin kan titi na ƙwayar methamphetamine ya yi kasa a faɗin yankin kudancin asiya wannan shekarar na nuna cewa cutar covid-19 ba ta yi wani tasiri sosai ba wajen tsaida yaduwar miyagun kwayoyi a yankin duk da rufe kan iyakoki da aka yi idan ma da wani abu sabo da aka gani to shine cewa kullar cutar ta corona ta sa irin matukar dauriyar da kungiyoyin safarar muggan kwayoyin. da suka karaɗe faɗin ƙasar myanmar ke da ita ta fito fili a cewar ƙwararru muna ganin babu abin da ya sauya a shekara ta dubi ashirin ma'ana har yanzu safarar mugan ƙwayoyi na ƙaruwa kamar yadda aka yi ta gani cikin 'yan shekarun da suka gabata da jeremy douglas babban shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da laifuka masu nasaba da harkokin ƙwaya a kudancin asiya da pacific ya gaya wa muryar amurka kenan ambaliyar ruwa ta hallaka mutane akalla 45 sannan ta raba mutane sama da 226 da muhallansu a jamhuriyar Nijar a wannan satin a cewar jami'ai a yau dinnan Asabar. Kwashe kwanaki da aka yi ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin yammacin Nijar ya sa kogi Nijar ya cika ya batse wanda hakan ya kai ga tsaye da kusan komai a yamai babban birnin kasar. Madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba da ya karanta wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a yayin da al'ummar musulmi na mahasbar shi'a a ƙasashe daban-daban ke bukin karrama ranar ashura a yau goma ga watan Muharram. A jamhuriyar Nijar, 'yan shi'a sun gudanar da nasu bikin ɗazu da safe a birnin Yamai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam isain ɗaya daga cikin jikokin Annabi Muhammadu tsira da amincin su tabbata a gare shi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ranar goma ga watan muharram rana ce da al'ummar musulmi ke ɗauka a matsayin ranar sallar ashura ko kuma sallar cika ciki sai dai 'yan shi'a a nasu gefe na ɗaukar wannan rana a matsayin ta nuna juyayen kisan imam hussein dalili kenan idan irin wannan lokaci ya zagayo sukan gudanar da muzahara dukkan su sanye da baƙaƙen tufafi don nuna baƙin ciki akan faruwar wannan al'amari kamar yadda abin ya gudana a yau a nan ya mai Sheikh Ahmed Salisu Lazare shine shugaban 'yan shi'a na ƙasa baki ɗaya. Watan kisan Imamu Hussein aka maida shi watan tabbastaka, watan annishuwa, watan farin ciki. Ranar da aka kashe Imamu Hussein suka maida ta ranar cika ciki, a yi tuwo a ci a ƙoshi a yi murna a yi farin ciki. alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka a kanta manzo Allah ya yi kuka a kanta yan gidan manzo Allah sun yi kuka a kanta tun kafin ranar ta zo to shi muke haɗuwa mu yi jaje mu yi kuka wa manzon Allah da dukkan mabiyansa da dukkan ma duniya ta mutuntaka akan abin da ya faru wanda shi yake ci gaba da faruwa tun daga wancan lokaci har abin da yau muke fama da shi a nan kewaye da mu irin na boko haram na barayin shanu da ake ta faɗi na ƙarya da masu garkuwa da mutane da 'yan ta'adda iri-iri wanda da shi muke yau har sun shigo mana har cikin gida misali yau shekara biyar ko shidan suka wuce irin abin da ya faru a karbala aka aikata a kan me mabiya gidan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a zaria aka kashe ma malam ya'ya shida sai ibrahim al-zakzaki hafizahullah ya'yansa shida matasa yan jami'a wasu sun kare karatun jami'a wasu na cikin karatun don aka kashe su don a tada hankalinsa an zo a sokoto an tsorata mu an je a manumfashi an tsorata mu me ake nufi amma gafita wasu na ganin kamar kudin nan 'yan shi'a kuna da matsala kuna son tashin hankali shi yasa ba a shiri tsakanin ku da mahukunta a kowace kasa masha Allah alhamdulillah ai wannan tambaya ta zo daidai yau a duniya ana fama da kungiyoyin ta'addanci daban-daban ashe a bincika shin an samu dan shi'a guda ɗaya cikin su wallahi babu mu a cikin mu ba mu yarda a zub da shirin kowa ba abinda imamu ali ya karantar da mu i kokari ka kare dalilin da zai sa makiyinka ya rasa yatsarsa ba yatsa ba kan yatsarsa ko da a kan wannan kai za ka rasa hannuwanka duka laifin mu muna cewa eh, shugabanni su daina zalunta bayin Allah a nan wani matashi Muhammad Shafa Imaman na ganin ya zama wajibi masu rajin kare hakkin dan adam su shiga wannan gwagwarmaya dan ganin an kawo karshen zalunci a ko ina a duniya ba rana bace ta wanda ya danganci yan shi'a kawai rana ce ta dukkanin wani dan adam wanda Allah ya sa tausayi a zuciyarsa ba ranar murna ba to shine makasudin watan haɗuwar mu wannan rana kuma a duk duniya ana yi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida salaman ne barma kamar da kuka ji a rahotannin da suka gabata wasu fasinjoji uku sun rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya juma'an nan a lagos ga wakilinmu na lagos baban gida jibril da ƙarin bayani shi da wannan jirgi ya fadi ne a wani gida da ke unguwar ikeja a inda kuma direbansa da mataimakinsa da kuma wani fasinja da ke cikin jirgin dukkaninsu suka halaka bayanan da hukumar ba da agajin gaggawa jihar lagos ta fitar ya nuna cewar mutane uku ne a cikin jirgin shaidun gani da ido dai sun bayyana cewa dan take mutane biyan suka rasu a jiya a inda na uku kuma ya cika asibiti bayan da aka garzaya da shi asibitin koyarwa na jami'ar jihar lagos domin samun magani malam ibrahim ibrahim farin shi ne babban jami'i da ke wakiltar hukumar nema a jihar legas inda ya bayyana cewa Unfortunately, the first responder, state fire service and others got here before we got and they rescued one person alive, two were ya ce a jiya lokacin da hatsarin ya auku jami'an kwana-kwana su ne suka fara zuwa gurin kafin daga bisani kuma jami'an ba da agajin gaggawa suka iso a lokacin da muka iso dai an ceci mutane mutum guda daga hatsarin a yadda guda biyu suka rasu nan take binciken da na gudanar dai ya nuna wannan jirgin sama mai sauka angulu na ɗauke ne da alamun wani kamfani mai suna corum aviation kuma ya fado ne a haraba wani gida da ke unguwar ikeja bayan da ya taso daga birnin fatakwal da kokarin jan ta bakin hukumomi masu lura da sauka da tashin jiragen sama a kasar ya citira wani jami'i da baya son ambaci sunansa da ya ce nan gaba kaɗan za a fitar da bayanai game da abin da ya ja wannan hatsari sai dai a bangaren sa babban darakta a hukumar bada agajin gaggawa a jihar lagos lasema dr olufemi oke osanye tola ya ce ya ce kawo yanzu mun tabbatar wa al'ummomin da ke zaune a wannan yanki da hatsarin ya faru cewa ba wani abu da zai faru ga resu ha kuma tuni muka kwashe barbashin wannan jirgi domin a gudanar da bincike ta bangaren masu binciken hatsarin jiragen sama tun da farko dai wayanda suka ga lokacin da wannan hatsari ya faru sun bayyana cewa jirgin ya yi ta shawagi tare kuma da zubar da man fetur a sama alamun da ke nuna cewa jirgin na cikin wani matsala wannan tsohuwa dai tana ɗaya daga cikin wayanda ke zaune a wannan gida da hatsarin jirgin saman ya faru. I heard the sound, the blast. like you call Ta ce ina cikin gida kawai sai na ji bam haka kuma na ga wuri ya turnike da hayaki ko kuma ya yi duhu nan da nan na kiɗibe sai daga baya na san abin da ya faru. A kasari dai kamfanonin hakan man fetur ne ke amfani da jiragen helikopta domin ɗaukar ma'aikata da ke kaiwa da komowa a cibiyoyinsu da ke kan teku. Babin ya murya Amurka daga Najeriya. To a gaida baban gidan Jibril. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin kashi na farko na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu daga zuri'ar Fulani Sullubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da kuma masu son jin tarihin wanda ya gaje shi mai martaba sarkin kano na goma sha biyar wato na yanzu wanda shi ma daga zuri'ar fulani sullubawan ne ya fito wanda hasali ma dan uwansa ne wato mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero to bari mu fara da kashi na ɗayan na maimacin ansoshin masu son jin tarihin sarkin kano na goma sha hudu mai martaba muhammadu sanusi na biyu idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi daga baya na saurare To har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka. me za a ce game da tarihin mai martaba sarki? To alhamdulillah ah, kamar yadda ka sani shi martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ah, an haife shi a shekarar 1961. kuma ya yi karatu na boko ya yi karatu na addini karatun boko ya yi makaranta firamare ya fara a kano sannan ya tafi kaduna makarantar st anne's sannan daga nan ya tafi lagos ya je ya shiga king's college daga king's college ya dawo abu ya yi digiri a economics kuma har ya fara masters digiri sannan ya fara koyarwa a jami'a daga jami'a kuma ya tafi banki icon merchant bank bayan jami'a kenan jami'ar Amadu bello mm. to bayan ya fara aiki a icon merchant bank daga baya ya fahimci cewa kuma lokacin da ma yana aiki a icon merchant bank ya yi karatuttuka na littattafai na addini a wurin manyan malamai a kano irin su malam mahmud umar wanda ya zama limamin waje da su kamar kakansa alkali kuliya alkali wanda yake grand kadi ne na kano masanin shari'a kuma ya yi limamin kano to duk ya yi karance-karance littafai daban-daban wanda ake a soro a wurinsu kuma ya tafi sudan ya karanta shari'a ya samu first class a digiri ɗinsa na shari'a a sudan so kaga duk wannan abarin karatun addini da karatun boko duk kowanne ya yi daidai gwargwado da zai samu cewa yana da ido akan wannan kuma ya haddace ƙur'ani so wanda littafai da ya karanta na addini <coughs> saboda haka ya yi aikin banki a icon merchant bank ya tafi ya je uba daga uba ya tafi first bank ya executive director daga first bank yana executive director aka yi masa md yana md na first bank mai dadewa aka yi masa gwamnan central bank so kaga duk a aikace shi dai ma'aikacin banki ne da kuma koyarwa da ya a jami'a kuma shi mutum ne makaranci saboda haka lokacin da aka fara da jingimin shari'a ta lokacin ahmed sani yarima ya yi rubuce-rubuce da yawa kuma duniya ta saurari irin abubuwan da yake faɗa wadda hatta kai samu saɓani da wasu malamai suka rinka maganganu wanda duk kusan abubuwan da ya faɗa akan wannan lokacin sun zo sun faru saboda hangen nesa da kuma shi ne mutum farko da ya fara kare shari'a a jaridar guardian ya yi rubutu a jaridar guardian <coughs> saboda yana aiki a banki a wannan lokacin dole kuma dama yana rubutu a jarida saboda haka yana yi dole suka buga so kaga kuma ya zo aka yi ta wannan muhawara mu kanmu akwai lokacin da muka samu sabani da shi akan abin da ya shafi abubuwan da ahmed sani ya mai to ya yi rubuce-rubuce akan wannan ya je tarurruka da aka yi akan shari'a ya kawo ra'ayyuka kuma mutanen da aka yanke musu hukunci shi ma ya kawo sabanin ya kawo da hujjoji na fikihu da aka samu a sharhin muktasar da sauransu ji aka kawo maganganunsa wanda yake daga baya dole wa'annan mutanen da aka yanke musu hukunci an zo an sake su a kotun da ya shari'a din da aka yi appeal so kuma a wannan shi babban ra'ayinsa da ya ranka nuna cewa me zai sa wannan gwamnoni na arewa sai ta maganar kawai abubuwan da suka shafi hukunci na haddi a shari'a kuma ba za su yi mulki yadda ya kamata ba ba za su kawo abubuwan ilimi ba ba za su kawo maganar lafiya maganar tattalin arziki to a wannan ya ta samun takaddama da su kuma yanzu gashi mun zo mun gani cewa duk wannan abubuwan da aka rinka faɗa na shari'a a jihohin nan namu na arewa zama an daina wannan ta fuskar watakila aiki da ka bayyana kenan ko kuma aikace-aikace da ya yi da kuma rubuce-rubuce da matsaya da ya ringa ɗauka akan wasu al'amura musamman da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma addini ta fuskar sarauta kafin ya kai ga sarkin kano akwai makamai ko kuma eh, wato naɗa-naɗa na fada da ya samu ne eh to ai kamar wancan ɗin ma ba mu gama ba ai abin da ya a bankin najeriya ba a taɓa yin gwamnan banki irin sa ba a tarihin najeriya saboda ko a kinwumi a daishina wanda yake md ne yanzu na african development bank ya faɗa shi eh, mai martaba lokacin da yana gwamnan banki ya mai da central bank ya ba da abin nan muhimmanci ga abubuwan gaba wato development saboda haka ya fito da abubuwa na taimakawa makarantu na taimakawa kananan masana'a da sauransu duk shi ya kawo su a najeriya na hana rugujewar wanki saboda kuɗi da ake wunsu ya fito da amcon ya fito da nisal duk wannan shi ne saboda haka shi yasa ya zama a lokacin da yana gwamnan central wanki duk duniya shi ne central bank governor number one na duniya banda na afirka banda na najeriya to kaga a wannan ya fice babu aikin da ya yi tasiri kamar aikin gwamnan bankin najeriya kuma ya tabbata cewa economy din najeriya ya tsaya akan abinsu na ka'idojin economics to kaga wannan ba karamin gudunmawa wace da samun cigaba da aka yi kuma wannan ne ya fito da shi a duniya duniya ta san shi aka karbe shi ya zama muhimmin mutum har akwai wata shekara da aka sa shi a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taɓa samun wannan To sai kuma ansoshin tambayoyin suma masu sauraron mu da daman gaske da suka sake buƙatar jin tarihin mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero idan masu tambaya na baya da ma waɗanda suka sake yi na saurare har ila yau dai ga Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka. Bayan sauke sarkin kano muhammadu sanusi na biyu an naɗa ɗan uwansa aminu ado bayero watakila me za a iya cewa game da tarihin rayuwar shi alhaji aminu ado bayero to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi ɗan sarkin kano alhaji ado bayero ne saboda haka ya taso a gidan sarki kuma duk abin da ake yi na 'ya'yan sarki an masa wannan tarbiyyar daidai gwargwado kuma yana da kusanci da kaka mai babban ɗaki ita ta kula da shi tun da ta yaye shi yana hannunta kuma ya saba da ita da duk wasu abubuwa da ake na ɗabi'un gidan sarki ya sani kuma allah ya taimake shi ya yi karatu wanda aka saba yi a zamani har ya je jami'a ya yi digiri ya fara aiki a kamfanin ɗan kabu wanda nan ma ya je ya koyi abubuwan da suka shafi jirgin sama so karga shi ma ya daidai gwargwado ya san mai duniya take ciki kuma ya yi mu'amala da manya ya zauna da su kuma duk mutum da ka sani wanda yake a san shi ya san cewa mutum ne mai martaba mutane mai girmama mutane saboda haka ya gani ana a gidansu kuma bayan an ya aiki a kamfanin kabo ya zo an naɗa shi ya yi rike sarautu ya rike sarautar misali dan maje ya yi sarkin dawakin tsakar gida ya yi wambai ya zama cewa hakimi na da ya yi hakimi na cikin gari kuma abubuwa da ake yi da yawa tun lokacin mahaifinsa da kuma lokacin da shi salekar muhammadu sanusi na biyu ya zo yana cikin abubuwan da suka shafi fada sosai har ma ya zama cewa shi ne shugaban kwamiti na daba na fada saboda ya san tsare-tsaren yadda daba take kuma saboda zama da mahaifinsa da ya daɗe na yin sarauta tare da mahaifinsa duk ya gani kuma kamar yadda muka sani ne shi kansu mahaifinsu bai so ya saka su sai da mutane suka fara magana cewa ya za a yi bisa 'ya'yansa ba to alhamdulillah daga baya kuma duk da suka kai lokacin da ya ga ya fahimci cewa ya kamata su shiga harkar sarauta saboda a rike ta a rike martabarta sai an koya yan baya da suka koya duk ya sassa su a ciki kuma suka rike wannan abun da kuma mutane da girmama su da martaba su da ganin girman gidan da rike al'umma duk wannan sun koya a wurin mahaifinsu kuma shi ma ya koya kuma yana da wannan kuma sun yi zaman arziki da mutunci da shi kansa sarki kano muhammadu sanusi na biyu kuma kamar yadda ka ji a kafafen yada labarai magana da aka baza a duniya ya ce duk wanda allah ya ba kowa ya bi shi a zauna lafiya tun da dai ba yaki yaki ba abu ne allah ya kawo shi saboda haka shi ma duk mutanen ne ta sarki muhammadu sanusi mutanensa ne gida ɗaya ne yan uwa ne sarautar ɗaya ce to kaga a nan kuma ya zo ya ci gaba da daidai iya sa daidai abin da zai iya shi ma zai yi da kuma manufofinsa shi ma wanda yake zai kokari ya ɗabbaka mai mataba sarkin kano amina ado bayero eh, zai kama shekara na yanzu shi ma dan alif ɗari shida sittin da ɗaya ne hmm. aka haife shi shekarun su daya hmm. watannin haihuwa ne da suka bambanta hmm. so kaga duk ah, kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai aka yi rayuwa kowa ya san kowa kuma idan baka manta ba a yi lokacin da yana sarki da ya zo ya masa sarauta wambai shi mai da shi yawan baiko ya dawo da shi a cikin gari municipal so kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bucin ko duk tafiyar da zai yi tare suke da sarki kamar yadda marigayi yake tare da su mai unguwar munduba da sarkin fulanin jihar idanawa to shi ma haka yake tare da shi mai martaba na yanzu da kuma dan mura to kaga duk abin da ya shafi wannan kuma da yadda ya gani ana a gidansu al'adu na yadda za a tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan ansoshin. Kafin mu dawo kuma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso da ba mu ƙarasa muku ba. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. ana ci gaba da raɗe-raɗe da hasashen kungiyar da za ta iya kasancewa sabon mazauni ga shahararren dan wasan kwallon kafa na kungiyar barcelona lionel messi a yayin da manazarta ke ganin manchester city ta ingila ce ta fi dama akan sauran kungiyoyin da ke zawarcin dan wasan kungiyar psg ta kasar faransa ta daɗe tana tattaunawa da mahaifin messi wanda shine jami'in kasuwancinsa haka kuma ta sabunta tattaunawar a 'yan kwanan nan akan yiwuwar komawarsa kungiyar kuma har ta aiki masa da bukatar a rubuce a ranar talata da ta gabata a ɗaya bangaren kuma kungiyar juventus ta kasar italiya ma ta soma shiryawa tare da tanadin makudan kudade na shiga fagen dagar samun messi ta yadda za ta kafa tarihin haɗa shi kungiya ɗaya da ronaldo a wannan ƙarshen mako ma ana ta baza raɗe-raɗi da rahotannin da ke tabbatar da cewa messi na matukar bukatar barin kungiyarsa ta barcelona a yayin da ita kuma kungiyar take bukatar ci gaba da zamansa tare da ita barcelona dai ta kafe akan cewa Messi ba na sayarwa ba ne a yayin da kwantaraginsa zai kai har ya zuwa karshen kakar wasanni mai zuwa. To sai dai ta yiwu ta iya sayar da shi idan ta sami makudan kudaden da suka kai euro miliyan 700 da ke kunshi a yarjejeniyar sayansa da ke cikin kwantaragin nasa. hukumar wasan kwallon kwando ta nba a amurka ta tabbatar da dawowa da buga wasannin ta a yau asabar bayan da ta jingine wasannin a ranaku uku a jere domin nuna damuwarta akan harbin jacob blake 'yan sanda sun harbe blake bakar fata mai shekaru 29 a ranar lahadin da ta gabata a kenosha ta jihar wisconsin lamarin da ya haifar da zanga-zanga ya kuma sabunta fafutukan nan ta rayuwar bakar fata na da muhimmanci kwamishinan hukumar ta nba adam silva da michelle roberts babban daraktan kungiyar 'yan wasan nbpa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya juma'a suna cewa an gudanar da wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin 'yan wasan nba da masu horar da 'yan wasa da shugabannin kungiyoyi akan matakai na gaba na bai ɗaya da za a ɗauka na goyon bayan yaƙi da wariyar launin fata da tabbatar da adalci za a soma fafata babbar gasar tennis ta us open ta bana a ranar litinin mai zuwa a birnin new york na amurka a wani yanayi da ba sabon ba wannan ne karon farko da za a fafata babbar gasar tennis ta grand slam tun sa da annobar coronavirus ta dakatar da al'amura a fadin duniya zaratan 'yan wasa da dama ba za su sami damar fafata gasar ta bana ba duk da yake dai akwai shahararrun 'yan wasa da suka hada da novak yakovic da serena williams da andy murray za a fafata gasar ta bana ne ba tare da 'yan kallo ba kamar yadda aka saba sakamakon annobar ta coronavirus haka kuma za a gudanar da gasar ne cikin tsauraran matakan kariya mai rike da kambun gasar a bangaren maza rafael nadal da bianca andreescu da kuma roger federer na daga cikin zaratan 'yan wasa da ba za su fafata gasar ta bana ba sakamakon matsalolin rashin lafiya da suke fama da shi haɗi da mace ta farko a duniyar tennis ashley barry da kuma zakarar wimbledon simona halep murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. A halin da ake ciki kuma kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan biyu da rabi. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ita na gabatarwa sai kuma Dan Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke muku ban kwana a huta gajiya. Ma assalamu.